بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، باين gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa gashi ya wannan rana mai albarka rana alhamis ranar da muka yi ta shauki zuwa gare ta akan muna da kishirwar sauraren babanmu kuma jagoranmu a addinin musulunci shine a Sheik Malam abdurrahman isa jiga shugaban majalisar malamai ta kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta jihar kebbi kuma shine mufti mai ba da fatawa na kungiyar izala na jihohin ga guda uku jihar kebbi sokoto da zamfara kuma yana daga cikin 'yan majalisar koli ta wannan ƙasa ta ƙungiyar jama'atu za su bida waye kama sunna kamar yadda satin da ya wuce muka gabatar muku da bayani cewa a hali yanzu malam shine ke jagorantar haɗaɗɗen majalisa ta malamai na jihar kebe baki ɗaya na dukkanin ƙungiyoyi na addinin musulunci da wannan jiha malam to shine jagora na waɗannan ƙungiyoyi gaba ɗaya to gashi kuma Allah ya kaddari malam ya iso kamar yadda kuka nema cewa malam ya zo ya haskaka muku ya karantar da ku mustawa wadda addinin musulunci ya aje mata a kanta fagage waɗanda addinin musulunci ya tana dama mata a ƙarƙashin addinin musulunci domin ku musulmi kuke matan musulmai kuma ahalis sunna cewa kuna son ku ji bakin iyakoki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakance muku ta halishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma idan za ku baiwa addinin musulunci gudunmuwa to waɗanne hanyoyi na Allah maɗaukakin sarki ya tsara muku to Allah ya taimake mu dai ga malam ya iso muna roƙon Allah ta'ala abinda malam zai karantar da mu Allah ya sa mu sanya shi a cikin aiki saboda haka muna ja hankulan ku baki ɗaya masu gaishe-gaishe da Allah a saurara a natsu domin mu ji abin da malam zai karantar da mu ba mu buƙatar ana yawace-yawace ko ana hira domin sautin wasu daga cikin ku yana kawo muna a nan saboda haka da Allah muna buƙatar ku natsu domin kun ga ga malam na ya isu domin a ci gaba da karantar da mu. muna roƙon Allah ta'ala Allah ka baiwa malam nasara kuma abubuwan da malam zai gaya muna Allah ya sa su cika cikin zukatanmu domin mu yi aiki da su a kara makallahu bismillah